الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da tsaya ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyar da ko shida biyar ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya domin fara karatun tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara idan ba a manta ba shekarar da ta wuce mun cike zuwa ga karshen minal jinnati wannan ni'ima ce ta ubangiji ce da ya ba mu damar yadda muka ga farkon alhamdulillahi rabbil alamin muka bi surorin qur'ani dake dake har ya zuwa ga minal jinnati wannan cikin shekaru takwas muna yi masa godiya bisa ga haka muna roƙon ya ƙara mana cikin falala ta abinda duk ya gabata na abin da ya wuce a baya na kuskure ko rashin sani ko karancin ilimi ko bincike fatan mu'allafi Allah ya fi mana abinda kuma wato ainihin zamu fuskanta muna roƙon ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen faɗin daidai da aikata daidai sannan kuma muna nan bisa ga tsarin da muke a kai na karantarwa din ko na tsarin tafsiri din wato tsarin at-tafsir bil ma'sur ghalib ya kasance shine umda shine madogara wajen tashi. ainihin ma'anoni da ya kamata mu baiwa ayoyin alkur'ani kowace aya za mu yi kokari a iyakacin ɗan karamin sanin mu menene dangantaka da sauran ayoyi na alkur'ani menene abin da yake fassara ta cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama ingantattu menene maganganu na manyan magabata cikin sahabbai tabi'ai da kuma tabi'u tabi'ina sannan kuma idan hali ya kama na yin bayani ko fatakarwa dangane da hukunce-hukunce na fikihu ba tare da yalwatawa da yawa ba ko kuma yin bayani na wujuhul iraq ko wujuhul ijaz da ke cikin alkur'ani mai girma to gurgudan hali hakan zai gudana da izinin ubangiji Allah ya mana jagoranci ne Allah ta'ala ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لفظ أعود أصل أعود أعود وتكلم an sami alhamza ta ɗaure ainun to da wawun ta zo bayan ta sundana cikin hurufin illa ba ta da karfin ɗaukar damma musamman a cikin bamma akwai sikal sai aka ɗauke wannan bamma aka mai ta kan ainun sai ya kasance wawun din ta zanto an gata sai zanto a'udu daga aza udu auzan ne a'udu billahi min ash rajim ina neman tsarin Allah ina neman kariyar Allah da katangarsa ya tsare ni min ash daga shaytan lafazin shaytan yana nufin kowane irin kangalarre kowane irin mai mummunan hali sawa'un cikin mutane ko aljanu wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun dan haka lafazin dan ba wai yana gaskatuwa ne kadai akan aljanu ba ya iya gaskatuwa akan aljan ya iya gaskatuwa akan dan adam dukkan mutumin da ya kauce wa gaskiya da gangan bayan ya ta bayyana gare to ya zama shekar illa iyaka ya zanto cewa sai dancin sa gwargwadon abin da ya kauce wa na gaskiya wani ya fi wani sai danci wata ta fi wata sai danci Allah tsare mana sai danci a'udhu billahi min shaitanir rajim ina neman tsarin Allah ya kare ni daga shaitan ar wato la'ananne korarre daga rahamar ubangiji sannan bismillahir rahmanir rahim bismillahi aljar wal majrur da haka sai suke cewa duk inda aka samu jaruwar wal ko aka samu zar baya da karfi sai an samu abin da yake ta'alluqi da to wajen me yake ta'alluqi da shi suka sha bamban waɗansu su kaddara masa ismi waɗansu su kaddara masa fi'ili amma dai abin da ya fi rinjaye shi ne a kaddara masa fi'ili fi'ili din kuma ya zanto yana da munasaba da abin da ake yi wato bismillahi akara an fahimta ko tunda karatu ne za ka yi wato da ina neman agaji da sunan Allah ina neman taimako da gudunmawar sunan Allah wajen yin karatu na domin da taimakonsa ne da agajinsa ne zan karanta daidai kuma da gamdakatar ɗinsa ne zan karanta ɗin in samu lada wannan shi ne abin da bismillah ta kusa to ita bismillah an tattauna a kanta shin bismillah aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha guda bakwai tunda malamai sun yi ijma'i suratul fatiha ayoyin ta guda bakwai ne to amma shin bismillah da ciki ko bata waɗansu malaman suka ce bismillahir rahmanir rahim aya ta farko ce alhamdulillah rabbil alamin aya ta biyu arrahmanir rahim ta uku maliki yawmiddin hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in biyar ihdina siratal mustaqim shida صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سكم آية بقية wannan bisa ga waɗanda suka kirga basmala cewa aya ce cikin ayoyin surutun fatiha waɗansu malaman suka ce ko alama basmala ba aya ce ba cikin surutun fatiha ita dai wata jimla ce wadda ubangiji ta'ala ya zaɓe ta domin buɗe kowace sura cikin surorin alƙur'ani 114 in ban da suratul tauba hadisi ya tabbata daga Abdullah dan Abbas cikin sunan Abu Dawud wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya gane an gama wannan sura za a shiga wata sai an saukar masa da bismillah ma'ana yin ana saukar masa ayoyi na alkurani daga lokacin da bismillah ta zo ya san ayar da ake magana a kanta ko surar da ake magana a kanta jiya ko shekaran jiya yanzu ta kare za a shiga sabon surar lokacin da duk ya ji bismillah to ya san cewa abin da za a sauka masa yanzu farkon sura ne farkon sura da kuma wato ainihin karshen to wannan sai ya nuna wato basmala kamar mabudi ne na kowace sura daga cikin surorin alqur'ani mai girma a cikin hadda suratul fatiha da sauran surorin in banda suratul tauba matsala ce da ta tsakani tsakanin malami bismillahir rahmanir rahim lafazin ar-rahman ar-rahim lafazan ne guda biyu da so kunshi rahamar ubangiji Allah. to amma malamai sun sha bamban wajen ma'anarsu waɗansu suka ce da ar-rahman da ar-rahim duk ma'anarsu ɗaya ar-rahman yana nufin mai rahama ar-rahim shi mai rahama sai zan to tawkilu lir-rahman kamar ba wata sabuwar ma'ana ya kawo ba yana karfafa lafazin rahman ne shi lafazin ar-rahim waɗansu malamai suka ce a rahman yana da alaƙa da rahmar duniya rahim yana da alaƙa da rahmar lahira dan haka ne ma abin da ya shafi lahira sai Allah ce wa kana bil mu'minina bai ce ba kana bil mu'minina rahmana saboda rahaman rahman rahmaniyatuhu kamilatun li jami'i ibadihi fid dunya lakin rahmatuhu al-kamilatu fil rahim takhussu ibadahu al-mu'minina fil akhirah kama nan zance ne mai rauni kwarai da gaske lafazi na uku shine ko magana ta uku ita ce maganar da ke nuna cewa lafazin ar-rahman yana nuna siffantuwar Allah ga rahama din shi a karan kansa amma lafazin ar-rahim yana nufin sadar da rahamar tasa zuwa ga bayi sawa'un waɗannan bayan mummune ne kafire ne kowanne da rahamar Allah tana fiya ku ba haka yake wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufun kaga bin nasi kaga annas kafire da mummune ne sai kuma ya kawo rahim an gane ku inna Allah bin nasi la ra'ufun alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس نما الناس يا كفر من ملك كافرين جبارين أما أتم وجم من ملكهم أن كيف أنت أكفي إنه بهم رؤوف الرحيم وجل كتاب الله على النبي المهم دي لفظ الرحمن yana nuna siffantuwar Allah da rahama da haka ne ma sai zo da siga ta mubalaga ta rahman ala wazni wanda ya dullu ala al-kasrati wal imtila idan an ce jaw'an ay alladhi tala ajuan afishan الذي بلغ به الأطف غايته جوآن أطفان غضبان بينا الشكر شكر أبو دبات وسع تهك رحمان ينا فاقر رحمة ذاك في وسع رحمة في كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ذهك ملائكوما سكت جندنا مسا سكت ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وكيهم عذاب الجحيم da haka dai ar-rahman siffantuwar Allah da rahama ɗin kenan ar-rahim sadar da rahamar zuwa ga bayi gaba da haka sai ke amfani da waɗannan lafuzza guda biyu ar-rahman da ar idan an haɗa gaba ɗaya sai a ce basmala saboda me aka ce mata basmala shin idan na ce wani ya karanta basmala me nake nufi ina nufin ya ce bismillahi kaɗai? ko ina nufin ya ce bismillahir rahmanir rahim me nake nufi na farko ko na biyu a ka'idar larabci da abin da aka kira shi akan wazanin fa'alala kuma ya kasance an yi intiza'in waɗansu haruffa ne daga kalmomi guda biyu to yana gaskatuwa kan wannan kalmomin guda biyu kaɗai, basmala kamar hauqala kaga daga la haula wala quwwata hauqala kaga haudin daga la haula ta daga me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 kyakkyawan yabo ya tabbata lillahi da Allah ta'ala rabbil alamin ubangijin hali wato da alhamdu da ashkuru akwai bambanci tsakanin su wani yakan tsara wani ma'ana a cikin su ta fuskar ina ya dosa domin lafazin alhamdu yana nufin yabo da godiya ga Allah bisa ga abin da yi wa bawa na ni'ima ko abin da ya jarrabe shi da shi na bala'i Allah ya baka dukiya ya baka koshin lafiya ya baka mulki ya baka yaya alhamdulillah ya ɗaura maka ciwon kai zazzafi basassara kamajika launayi matsala kada tattalin arzikin kasa alhamdulillah wato kaga shi alhamdu shine yaba wa Allah domin cancantar sana a yaba masa to kuma yana cancantar a yaba masa ne saboda abin da yake da shi na kyawawan sunaye da kuma mafi kamalar sufofi Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna saboda abin da yake da shi na wannan sai ake yaban shi in ya yi maka wani abu ko bai maka ba ya yi maka ni'ima ko ya jarrabe ka domin kowanne a cikin hikima ne a cikin al'amuran ubangiji ala babu sharri idan ya ba baka dukiya ba sharri ba ce in ya haɗa ka da talauci ba sharri ba ne ba ila ya zama sharri kai a karan kanka dan ka talauce amma shi tun da akwai hikima a wurinsa abin bai zama sharri ba daga wajensa subhanahu wa ta'ala an gane ko da haka lafazin alhamdu na nufin yabo godiya da Allah bisa ga kowane irin hali ba wa yake amma lafazin ashukur kuma yana nufin godewa kaɗai wajen ni'ima ina fata an fahimta to amma alhamdu ana yin sa ne da harshe kadai sanadiyar yin sa ko ni'ima ko me jarraba ashkuru fa ba da harshe kadai ake yin sa ba ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da gabbai an fahimta ko amma sababin da yasa ake yin ashkuru shine in ya maka ni'ima kadai da idan ya zarrabe ka baka cewa ashkuru sai duka ce alhamdulillah an fahimta ko ya zarrabe ka da talauci ba za ka ce ka ya rabbi ala hadhihi al-musiba ba a cewa ashkuru sai in ya kasance ni'ima amma alhamdu ana faɗa wajen ni'ima da komai kishiyarka sababin da yasa ake yin alhamdu aka ce kawai tantanta sa cewa shi yana da sufofi na kamala sababin da yake sa ake yin alshukuru kuma kasancewar a yayi maka ni'ima to amma ana yin alhamdu kadai da harshe amma alshukuru ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da gabbai shi wanne yake wani fadin ma'ana ke wanne yake wani fadin ma'ana idan mun kalli sanan fassara wanda ya fi wannan fadin ma'ana idan mun kalli sanan bangaren wanda ya fi wannan fadin ma'ana ta fuskar abin da ake yin godiyar da shi wanne fi faɗin mana a shukuru saboda ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da ne ta fuskar abin da ta fuskar godiyar me yasa ake yin godiyar shin ana yi ne kadai don ni'ima ko kuma ba dan ko kuma har dan jarraba wanne fi faɗin mana ta wannan fuskar alhamdulillah faɗin mana wato mun da kinka alhamdulillah faɗin mana mun da wannan a shukuru faɗin mana ina fata an to kuma ta ko ina sai mu ga cewa lalle lafazin alhamdu wato ba karamin ma'ana ya kwata ba don saboda me shi ta'alluqin da yasa ake masa alhamdu din dan tantanta saboda abin da yake da sunan kyawawan sunaye mafiya kyau da kuma siffofi na kamala shi yasa sai alhamdu din ke kawo mai kawo a cikin alqur'ani aka bude surori da ita kuma aka rufe wasu surori da ya kasance lahul hamdu fil ula wal akhirah shine abin tantanta ko kuma yadda ya tantanta ayyuba masa a farko sai tantanta kuma ayyuba masa a ƙasa ya bude alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam fatir as-samawati wal ardi فاطر al والارض rusulan uli رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع يزيد في الخلق ما يشاء sannan kuma yace wa alhamdulillahi rabbil alamin karshen suratul juma kaga an bude da shi kuma an rufe da shi yasa sai dunkule shi wa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahu al hukmu wa ilayhi turja'un alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata da Allah madaukakin sarki rabbil alamin ubangijin halittu lafazin rabbu yana nuna al'amura guda uku wal mulku wato shine mahalik kuma shine mai mulki kuma shi ke gudanar da al'amuran bayan fadin ba tare da taimakon wani ba da haka sai zama rabbul alamin ubangijin halittu gaba daya ba wanda ya tarayya da Allah wajen halittar bayansa shi ka ya halitta su sannan Allah ne mamallakin bayi din ba mai ba mai mallakar wani abu cikin sama ko kasa sai Allah madaukakin sarki ulul ladzina zamtum min dunillahi la yamlikuna mithqal dharratin fis samawati wala fil ardh وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير illa liman الشفاعة عنده hatta لمن kuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum قالوا al-haqq wa huwa al-aliyyu al-kabir sannan kuma shi ne wanda yake yudabbir al'amura, ya kawo dare ya kawo rana ya kawo sanyi ya kawo zafi ya canja yanayi duk wannan tadbir ke shi kadai ke da haka sai so rabbul alami banda Allah ba wanda yake wa duniya wannan gata din halittarta, mallakarta, da kuma gudanar da ta, bisa ga tsari ba tare da an samu cikas tsakanin abin da yake faruwa da sama ko abin da yake faruwa a kasa ba ko abin da yake faruwa cikin dare ko abin da yake faruwa cikin rana wanda ke nuna girman ikon Allah الرحمن الرحيم ما ننسى تارجع تاجبات تسكن بسمنا مالك يوم الدين ko ka ce maliki ko ka ce maliki dukkan su kira'a guda biyu ta tabbata ko ce kira'a ce bata wafa imam shafi'i ce wa maliki wa yawmi dini rawihi nasib wato da imam al-kisai da imam asim ibn abu nujud al-kufi sune suka karanta maliki yawmi din bi isbat al-alif بقية القراء سكت ملك يوم الدين بحذف الألف وتو مملكي mamallakin ranar sakamako domin addinin ana nufin aljaza sakamako kamar da imam bukhari ya ruwaito asar daga ma'amar wato wato addini nufin aljaza har ya ƙara cewa kama ka dinu tudanu wato irin yadda kai haka za a yi maka sakamako in ka yi kyakkyawan aiki a maka kyakkyawan sakamako in ka yi mummunan aiki a yi maka mummunan sakamako Allah ya tsare iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta ya Allah gare ka kadai muke neman taimako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato an gabatar da mafulan bihi mansub shine iyyaka akan fi'ili din wanda shine na'budu wato abinda wannan ke nuna wa bauta haƙƙin Allah ne shi kadai wani baya tarayya da Allah cikin sa kamar yadda neman taimako cikin abin da ba mai iya yin sai Allah haƙƙin Allah ne shi kadai wani baya tarayya da Allah cikin wannan shi yasa aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu as-siratal mustaqim tafarki wanda yake madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a gare su ba wala dallin ba kuma tafarkin batattu ba ya tabbata cikin musulun na imam ahmad bin ambal cewa al-maghdubi alaihim sune yahudu ad-dallin kuma sune nasara wato muna neman tafarki na waɗanda kai wa ni'ima ba ta farkin waɗanda kai fushi da su ba ba ta farkin waɗanda suke batattu ba batattu krista a waɗanda aka yi fushi a gare su kuma yahudu to dan me suka samu siffa ta an yi fushi da su su kuma waɗancan dan me suka samu siffa ta cewa su batattu ne su yahudu abinda ta ubangiji ta Allah ya fushi da su wato suna da sani amma ba sa aikin sani sun san gaskiya amma ba sa aiki ne domin manzan Allah da ya zo kafin zo sun fi kowa sanin sa alladina atahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktubuna alhaqqa wa hum ya'lamun wato sun fi kowa sanin sifofin manzan Allah a rubutu cikin at-taura da injila a wurin yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم da haka ga shi sun san gaskiya suka bijire mata sai ya kasance Allah ya yi fushi da su su kuma krista ko nasara su kuma batan su ya zo ne ta hanyar yin aiki da jahilci su ba sa aiki da ilimi dan jahilci ne dan da ganin yadda aqidar take a ce maka ga abu ɗaya ne kuma uku ne lokaci guda in ban da jahilci za ka yi da wannan kai ka san cewa babu yanda za a yi ko wajen rubutawa figa ɗaya ba ta fi da ta uku to kuma haka wajen lissafi ɗaya biyu uku wannan kuma ɗaya kaɗai amma kuma duk dai abu ɗaya ne ya sa in wata kwakwalwa ce za ta karɓi bakuncin wannan aƙidar to saboda haka jahilcin da ke cikin aƙidar nasaranci shi sa aka samu suna fatattu a rashin aiki da ilimi da ke cikin aƙidar yahudanci shi sa aka fushi da su to shi sa shekul islam ibn taymiya yake cewa dukkan mutumin da yake da sani baya aiki da sanin cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya sani yana da wani kaso yana da wani rabo na siffar yahudanci da haka dukkan mutumin da yake aiki da jahil a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi mace ne ko namiji ya zabar wa kansa zama cikin jahilci ba zai yi karatu ba ba zai yi tambaya ba ya ji yaya ake addini yana addini da ka bai san yadda ake ba to yana da wata sifa ko rabo na siffar kirista ko shakka ba gwargwadon faɗin jahilcinka gwargwadon yadda kake ƙara kusanci da kiristanci gwargwadon ilimi da kuma baka aiki da shi gwargwadon yadda kake kusanci da yahudanci to kuma manzo Allah ya fadakar da mu yace lalle ku kiyaye tafarkin waɗannan guda biyu shi yasa kuma a karantar da musulmul fatiha kullum muke roƙon Allah dan karin faɗa cikin shi a nan ba wai ana maganar bai hude bane a matsayin sa na bai hude saboda mummunan sunfar ta ilimi baya aiki ne. ba ya ana magana ba ne kirista a matsayinsa na kirista A'a saboda mummunan siffarsa ta jahilci aiki ba tare da ilimi ba to dukkan wanda ya yi zaɓarwa kansa ɗaya daga cikin wannan to ya tabbatar cewa wato yana da wani rabo na wannan sufa, Allah ya tsare shi yasa sai muke roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka tsare da mu tafarki madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a gare su ba wala dhalin ba ko to kuma an fassara cewa waɗanda Allah ya musu ni'ima su ne wato waɗanda Allah ya zana cikin suratu an-nisa da Allah ya ce man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim min annabiyyin wa was-siddiqin was-shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wato wannan ayari na mutane guda hudu annabiyyun as-siddiqun ash-shuhada as-salihun su ne waɗanda Allah ya wada iman to kullum kana roƙon Allah kina roƙon Allah lokacin da kike karanta suratul fatiha cewa Allah ka saka cikin wannan ayar kaga ai babu ayar ne albarka irin wannan annabiyun as-siddiqun ash-shuhada as-salihun kisa Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadl min Allah wato kaga babu abota mafi kyawu saboda a ce ka abokanci waɗannan ayari guda hudu da Allah ya bayyana wannan a takaice shine bayanin suratul fatiha ta fuskar kalmomin da ta kunsa a nan gudun malaki cewa an yi saɓani marwaita sun yi saɓani fi kaunin suratul fatiha makkiya bi ma'ana annaha nazarat ba'd al-hijra aw hiya min as-suwar allati takarrara nuzuluha li asbab mukhtalifa shin suratul fatiha makkiya ce ko kuma a'a makkiya ce madaniya ce nan take malamai sun yi saɓani waɗanda suke ganin makkiya ce suka ce saboda dalilai da yawa kaɗan daga cikinsu ga guda biyu dalili na farko an shar'anta sallah a daren isra'i manzan Allah kuma yace la salat wanda ba fatiha ina batun cewa babu sallah sai da fatiha ɗaya kenan dalili na biyu suka ce Allah ya goranta wa manzansa don tunatar da shi ni'imar ta cewa wala qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim hakika mun baka guda bakwai da ake yawan maimaita karatun ake yawan maimaita karatunsu sura ɗaya mai aya bakwai wal qur'an al azim mun baka qur'ani mai girma wannan sababul masali suratul fatiha ita ce sababul masali to kuma wannan ayar da take cewa an baka suratul fatiha ayar ta cikin ayoyin suratul an nuna an saukar da fatiha har kafin a zo a ce da shi wa laqad atainaka sab'an min al masali wal qur'an al azim da waɗansu da dalilai masu yawa amma na tabbatar wannan sun fito fili amma waɗanda suke cewa a'a suratul fatiha tana daga cikin surorin madina hadisi suka dogara biki da abdullahi dan abbas zai rawaito daga manzon Allah yana cikin sahih muslim manzon Allah na zaune wata rana a cikin madina sai aka ji wani irin kara kamar an bude kofa sai manzon Allah ce da sahabbai yau wata kofa aka bude cikin kofofin sama kafin yau ba ta bude ta ga wani mala'ika nan ya sauka kafin yau bai taɓa sauka sauran duniya aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana maka bishara da haske guda biyu an baka haske guda biyu lam yu'tahuma nabiyyun qabla kafin ka babu wani annabi da aka bai wasu menene hasken guda biyu sune suratul fatiha wa sawatim suratul baqara wato suratul fatiha da kuma karshen suratul baqara shine amana rasulu zuwa kwansurna ala kafin kafirin sune haske guda biyu da aka baki ba inda za a yi ka maimaita wannan kalmar ka roki Allah wata bukata fa sai Allah sai an rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Allah sai ka dafa ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فعلت ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت وكذا وكذا قد فعلت har zuwa ƙarfi fansu na ala kuma kafin Allah zai kada kaga wannan na nuna an saukar da fatiha a ina a madina babu matsala a nan gurin wannan karo da wancan domin akwai cikin surori waɗanda aka maimaita saukar da su an saukar da su a abin nan a makka sannan kuma aka sake saukar da su a madina sai dai ba ma iya tabbatar da hakan sai in muna da dalili tabbatacce ba wai kawai ka tafa ta zame ba ba wai za yi in zauna in yi tulu in yi tunani in ce sura kaza zasu bi ta sauka ta sauka a makka ta sauka a madina a dole sai ina da nufi ka ga nan gurin mun tabbatar ta hanyar nasu suratul fatiha ƙar makka sannan mun tabbatar ta wani hanyar wannan hadisi da wayar muslim daga abdullahi da abbas cewa kuma suratul fatiha kar madina sai wannan nuna an saukar da ita so nawa so biyu an saukar da ita a makka an sake saukar da ita kuma a madina wai sabo ayatin bil ijma tana kunshe da ayoyi guda bakwai lakin mallam ya ya'ud basmala aya sirata ila alaihim aya wa ghayr al maghdubi ila ila ad-dallin ayatun ukhra wato duk malamai sun yi da ayoyin ta guda bakwai to amma kamar da na faɗa ɗazu waɗansu malamai suna kirga basmala cewa aya cikin ayoyin surutun fatiha sun dogara ga hadisin wato ummu salma ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ta zo za ta yi karatu ta ce ga yadda manzo Allah ke yin karatu ta karanta bismillahir rahmanir rahim ta kuma karanta alhamdulillahi rabbil alamin wato sai wanda ya nuna al-lissafin ta basmala aya ta farko kenan alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu har ta gaba zuwa kai kike kuma wannan shine karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su waɗanda suke ganin basmala ba aya ta cikin ayoyin suratul fatiha ba wato wata aya ce ko jumla ce mai zaman kanta da ake buɗe sura da ita suka ce ai muna da hadisin muslim wanda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abu hurairah wanda hadisi ne kudusi Allah madaukakin sarki ke cewa na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu abin da yake nufi da sallah nan ana nufin suratul fatiha yace idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani abd wa idza qala ar-rahman ar-rahim qala asna alayya abdi wa idza qala malik yawmiddin qala majjadani abdi إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدك وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إلى آخره يقول هذا هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأله ما اللي كان يجينا جنة بيزن نار وفاتحة هو صلى وانت أنا مثل فاتحة دين جدا بيزا كالنا دباوة سيفا لدينا الحمد لله يتي إذا مباوة يتي الحمد لله بيصير إذا, إذا قال الحمد بسم الله كيف يتنباتك ده سنة سيدة الله يلوك الصلاة an fahimta su matsala ta kisa bali tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren to amma kira'o'i da ake da su guda bakwai akwai qurra'o'in da suke kirga basmala ayatu cikin ayoyin alqur'ani akwai wanda ba sa kirga ta wato kamar riwaya to kuma idan an samu kira'a guda biyu suka ce alqira'atani kar yi in ka samu kira'a wata kira'a an karanta qur'ani da kaza wata kira'a an ce kaza yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wasu suka ce wa ma yakhda'una illa an buka anfusahum baka karanta wannan ba baka karanta wannan kowace gaskiya ce kullu min indillah illa iyaka alqira'atan kar riwayatayn yadda hadisi in riwaya ta rubu da biyu kowace zaka aiki da ita to haka in qira'a ta rubu da biyu kowace zaka aiki da ita fuskar ma'ana an fahimta ko saboda haka wannan abin da ya shafi wannan kenan malam ce man adda aya fa kulluhu indahu ayatun wahida wato wanda suka kirga basmala aya ce kamar yadda muka faɗa da tun daga salatul lazina har zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ce wanda kuma suka ce basmala ba ta cikin suratul fatiha kaji kenan salatul lazina an'amta alaihim aya ce da kenan ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ta bakwai walaha asma'un kathira tana da sunaye da yawa da farko al-fatiha liftitahil kitabi biha da an buɗe littafi da ita na biyu wa ummul qur'an ana kiranta ummul qur'an li dumuliha ala jami'i ma'an al-qur'an wa ulumihi dan ta kunshi dukkan ma'anonin al-qur'ani na uku suratul hamdi ana kiranta suratul hamdi na hudu suratul salati na biyar ana kiranta as-sab'ul masani na bakwai ana kiranta ar-ruqya na takwas ana kiranta an-nur na na na bakwai kenan na bakwai ana kiranta an-nur na takwas addu'a na tara almunaja lima fi zalika min almunasabat dukan waɗannan sunaye da malam ya ambata guda takwas ko tara wato saboda malamai suna lura da dangantaka ne wajen sanya masa wannan suna menene akwai sababba akwai dalilai da suke kula da su wajen sanya wannan suna imam suyuti cikin littafin al-itqan fi ulum al-qur'an ya kawo sunaye na suratul fatiha sama da suna 20 daban-daban amma al ibn ashur a cikin littafin a tahrir wa tanwir na tafsiri yace gaba ɗaya abin da su ya kawo guda uku da suke da hujja karara daga cikin nassin hadisi sauran sai dai a yi istinbat wannan mun yadda suna ne ummul qur'an suna ne saboda hadisin ubada ibn sami la salata lil wali baqara fiha bi ummul qur'an ha kuma hadisin abu hurairah ke cikin muslim wancan na ubada ibn sami na cikin bukhari da muslim wancan na cikin muslim kada ha kuma fatihatul kitab shi ma ya tabbata cikin hadisin abu hurairah an fahimta ko a saba masani ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla cewa yana daga cikin sunayenta a saba masani wannan shi mana cikin sahih Bukhari an fahimta ko ko kace mata ummul Qur'an dan ya tabbata cikin hadisi ko kace mata ummul kitab dan ya tabbata cikin hadisi ko kace mata sab'ul masani dan ya tabbata cikin hadisi ha kuma fatihatul kitab ba ya tabbata cikin hadisi yace guda hudun nan su suka tabbata cikin hadisi an fahimta ko illa iyaka ya ce musu uku yace domin ummul kitabi da ummul qur'an da abu ne domin alqur'anu huwa alkitabu alkitabu huwa alqur'an ko ba ku in mun bu kalmomin guda hudu kenan in kuma mun guda mun ya zama guda nawa kenan ya zama guda uku yace su kadai suka tabbata cikin nasul hadisi amma arrukuya dan me za a sa mata suna arrukuya wanda suka sa mata suna arrukuya wato suka ce saboda ya tabbata shi ma cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri mutanen nan da suka je cikin sabon manzo Allah suka sauka a wani gari ba a ba su masauki ba shugaban garin maciji ko kula ta harbe shi aka zo aka nemi magani wajen su sai ɗaya daga cikin su je karanta musu suratul fatiha da ya karanta musu kuma ya samu sauki da ƙarfi aka ba su wani adadi na tumaki suka tafi da su suka tambayi manzon Allah kafin su manzon Allah ce wa ma yudrihi annaha ruqya kaga annaha ad-damir yaudu ila suratul fatiha ruqya suka ce daga nan muka dauko wa ma yudrihi annaha ruqya to idan muka ce mata suratul salati Allah ya ce kasamtu salata baini wa baina abdi nusaini wanda as-salatu ila nufin suratul fatiha idan muka ce mata almunajati saboda mutum yana yin sallah da ita manzo Allah kuma ce almusalli yunaji rabbahu ya sallah yana munajati ne da sa. ba fa lauya na zama da malam ba a kawai abin da ya bayyana ne gare ni abin nan ma'ana dai akwai suna akwai sufa idan muka ce suna ne karara ummul kitab ummul qur'an fatihatul kitab as-sab'ul masani suna ke amma ar-ruqya suratul hamdi suratul salat suratul munajat da duk abin da imamu suyuti ya faɗa to wannan sifa ce ba suna ba suna ya tabbata a nafi karna sifa kuma istinbadin ta ake yi tabbatar nafi an nafi ya tabbata ina fatan kun fahimta to wanda aka tafi ne abin da yake kaso su fatiha kamar yadda aka faɗa kamar yadda malam ya faɗa yake maqsudul qur'ani gaba ɗaya ya tafi cikin suratul fatiha haka ma wani malami ya faɗa yake kuma gaba ɗaya maqsudul suratul fatiha ya tabbata ne cikin al'amura guda biyu iyyaka na'budu wa iyyaka a cikin gurin gaba ɗaya don manufar halittar bawa ɗinkin. kenan to saukar da littafi ku gaba ɗaya da turo da manzanni ai dan bawa ɗin ya san yadda zai bauta ne gaba ɗaya da littafan duniya da aka saukar makasudin su qur'ani ya kunsa dan Allah ya ce wa muhaiminan alai musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alai shi kuma qur'ani gaba ɗaya abin da ya kunsa suratul fatiha ta kunsa sirrin sa sirrin suratul fatiha kuma yana cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga daga nan gurin ka kare katin bayan masu lakabi dan masalaka ne da an ce sirrin kaza sirrin kaza to abin da zaka ka samu kuɗi ke ko abin da zaka ka ci zaɓe na kansula ko ta wannan lokacin dan a'a shi kuma wannan sirrin kaza abin da zaka ka tsira gobe kiyama ya kana budu abin da zaka ka fita salin halin gaban Allah ranar tashin kiyama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kuma ce wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduna ma da minhum min rizqin wa ma uridu an yut'in kai tsaye sai mu shiga cikin suratul baqara shin ya halatta a ce mata suratul baqara ko ya halatta a ce mata al-baqara kadai ka ce qira'atul baqara qira'atu suratul baqara ya halatta ko bai halatta ba imam al-bukhari yayi babi akai babin da ke nuna cewa shin a iya cewa suratul baqara suratu ali imran suratul nisa ila akhirih ko ba za a ce ba sai yi sulu da alamar tambaya dan hadisan da zai kawo in ka karanta kai kuma kai istinbatu da ka dan wadansu malamai suna ganin ba za ka ce suratul baqara ba waɗansu kuma suna ganin a za ka ce suratul baqara amma ka ce al ne kaɗai ba za ka ce ba ba za ka ce ba qara'atul baqara qara'atu ali imran qara'atu kaza wa kaza dole sai ka ce qara'atu suratul baqara qara'atu suratul ali imran qara'atu suratul maryam za ka ce qara'atu maryam qara'atu to amma yadda nasi na hadisi ya nuna duka ya halatta guda biyu qara'atu suratul baqara qara'atul baqara qara'atu suratul ali imran qara'atu ali imran duk abin da ka faɗa yayi cikin biyu dan kowanne nasi ya tabbata an fahimta ku domin ya tabbata cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa ku rinka karanta wani abu na alqur'ani a cikin dakunan ku kar ku mayar da su kamar kaburbura inna shaytana yanfiru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara sai manzo Allah yake suratul baqara kaga sai ce mata sura kuma ya tabbata cikin wani hadisin daban yace ta'allamul baqara ku koyi albaqara bai ce ba sura din fa inna akhdaha baraka وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يكي كوكوي سورة البقرة كوكوي البقرة يكي دومون كوين تدقيها البركة بل انت باتر أنكو يتبع حسارة لي yace idan zaman kasa wando ba za su iya haddace suratul baqara ba wato manzo Allah sai sa mata al-baqara bai suratul baqara ba da haka da suratul baqara sura ce mai matukar falala tana cikin surorin da ake kira as-siwat dama malamai sun kasa surorin alqur'ani zuwa gida hudu kashi na farko as-sab'u siwat kashi na biyu al-mi'un kashi na uku al-masani kashi na hudu al-mufassal abin da ake kira as-siwat surorin da suka tsara kowanne ya tsawo suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am suratul a'raf guda shi da ke tukun da bakwai sai aka yi safani waɗansu malamai suka ce da al'amfala da tauba bi musabatu sura wahida li adam li adam wujud al basmala bainahuma saboda ba bangala tsakanin su kamar sura ɗaya waɗansu malamai suka tsallake su suka ɗauko suratu yunus ita ce tukun ta bakwai wannan zancen shi ya fi inganci cewa suratu yunus ita ce ta bakwai waɗannan ne kiransu as-saba'u tiwal manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Abbas dukkan wanda ya haddace surorin nan guda bakwai ya san ma'anar ya zama malami man akhadha sab'a tiwal fa huwa habrun ko kace habrun ko kace hibrun duk ma'ana su daya ana nufin malami masani ma'ana mutumin da duk ya iya karanta su daidai kuma ya kokarin fahimtar ma'anar sa yana aiki da shi to ya zama malami haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi kashi na biyu sune al-mi'un dukkan ayar da dukkan surar da adadin ayoyinta ya tsara ɗari amma kuma ya wuce ɗari amma bai kai tsawon waɗannan guda bakwai ɗin ba sai ake kira su almi'un daga nan sai almasani waɗanda suke dab da ɗari tamanin da wani abu tasa'in da wani abu amma ba su kai ɗari ba ana kiran su masani saboda yawan maimaita karatun daga nan sai al-mufassal shine tun daga suratul hujurat zuwa min al-jinnati wan nar to su ma malamai sun kasa su gida uku akwai tuwal mufassal akwai awsat mufassal akwai qisar mufassal to ko wadanne suna da wata miza a cikin ulumul qur'an domin farkon abin da ya fara sauka cikin Qur'ani kamar yadda hadisin Ummu na Aisha ya nuna sune wato ainihin al-mufassal farkon abin da Allah ya fara saukarwa cikin Al-Qur'ani al-mufassal ittara asala cikin mufassal ya yi mudassir ya yi muzammil duk suna cikin mai al-mufassal yace kuma tace a cikin su ba a ce ku yi sallah ba ba a ce ku yi azumi ba ba a ce ku barka da, ku barka da, ba kawai abin da ake ambato wuta aljanna wuta aljanna dan tsoron kasuwa dan a tattali zukatan kuɗin idan sun firgita ka ce to ku daina shan giya ku daina zina ku daina kaza sannan kuma ku yi sallah ku yi zakka ku yi azumi inda da farko kawai aka zo aka ce ku daina shan giya ku yi sallah ku daina sata ku yi zakka da mutane za su ce ba za mu daina ba amma sai aka yi kawo labarin wuta labarin aljanna a cikin mufassal daga surtul hujurat da waka za ka yi ta gani wannan labarin cikin surtul rahman abin da za ka gani cikin idan ka atul waka abin da za ka gani kenan al haqqatu wal haqqa abin da za ka gani kenan idan sama'u shakkat abin da za ka gani kenan idan sama'u fatarat idan idan shamsu kuwirat za ka yi ta gani labarin fa amma man utiya kitabu hu yamin wa amma man utiya kitabu hu shimalihi fa sawfa yuhasabu wa wala kan duk magana wuta magana kalmai har sai mutane sun razana sun su da aljanna sun tsori tuta kamar sun yi tambaya ya za mu muku jawo wutar nan ta ce ku daina sata ku daina zina ku daina sangiya ku daina kowan naye ku daina damfara ku daina karya ku daina nan kubarci da munafunci da hasara da kaza ya za mu shiga aljanna ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi aiki haji ku yi ihsani ku yi da'a ga mahaifa ku kirka makwabta ku yi sosai na kanta ku girmama na sama ku yi kaza ku yi kaza za shiga aljanna to abin da san wuri ke da haka suratul baqara tana cikin asabar tuwa kuma sai dan yana gudu ya bar gidan da ake karanta suratul baqara in kaga an karanta suratul baqara a gida sai dan ba su gudu ba a so dai karatun ne bai iya ba ko ya iya karatu ga murya amma babu mai a cikin zuciyarsa an fahimta da haka akwai tasirin karatun akwai tasirin mai karatu ko ya iya karatu ga sauti mai kyau ga ikhlasi amma akwai waɗansu mawa akwai ababen da ke gayyato aljanu a gida eh to manya manyan hotuna an zana hoton da kasuwa an ajiye kazan gari ido kaza kai kira aljanu kai kira aljanu duk ba su su bakara ba suke kur'anin gaba ɗaya suke dan ya kama su a gida dan kun su ko ana barin gida da kazanta kazanta ma wani kira aljanu ne aljanu suna bukatar inda kazanta take datti su kaga magulan ma'ai za ka mutum ya kira aljanu kenan ko kuma ga kasir kasir na bulofin da rashin kunya da rashin mutunci da tsayata ko kudu a ciki kaga ta aljanu za su biya ko kuma kullum abinda mutum zai bude fasla ya ke kallo wannan tasha ya ga fasikanci ya kallo wannan tasha ya ga keke ya kallo wannan tasha ya ga wasanni ya kallo ya ga kaza abinda zai gani kenan aljanu za su gida ko ka karanta surutu bakara amma ka rage wannan in ka kasa in ba za ka iya jira ga ɗaya ki dan rage in ma ba za ka iya gaba ɗaya Kaɗan rage ya kasance wato zikiri da hailala da istighfari sun dauki kashi 80 zuwa 80 da biyar zuwa 90 cikin 100 to a hankali a hankali sai da cewa al'amura ke amma duk yadda mutum ya iya karatu duk yadda ya karanta in dai akwai abin da ke jawo aljanu na gidansa ko ba abin da ya nasu. an fahimta ko Allah ke ta Allah ce ne makaranta ko da ayoyi kaɗan ne mu bude ta. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون باين بسم الله ألف لام ميم جيت على كي ألف لام ميم malamai suna da matsayi guda biyu dangane da ire ire waɗannan kalmomi matsaya ta farko malaman da suke in sun karanta sun ce Allahu alam bi muradi ba sa fasa su wuce haka kashi na biyu cikin malamai waɗanda suke kokarin fassara su ta hanyar ma'anoni daban-daban to dukkan ma'anar da za a ba shi ma'ana mafi dacewa wanda imam ibn kafir ya rinjayar da ita da kuma waɗansu daga cikin manyan malaman tafsiri cewa dai abinda wannan ke nunawa alif lam ya ku larabawa da aka kalubalanci ku kawo wannan alqur'ani ko kasa kawowa ku sani ba an gina kalmomin alqur'ani ne daga alifun da lamun da mimun waɗanda haruffa ne sanannu a cikin yaran idan kun isa kuma ku je ku ɗauki alif ku ɗauki lam ku ɗauki mim ku ɗauki kaf ku ɗauki ba ta da sauransu ku gina wani zance wanda cikin hikima zai kai kamar alqur'ani cikin bayanin hukunce hukunce kamar alqur'ani cikin azancin magana ya kai kamar alqur'ani ba za ku iya da haka da ce alif lam mim sai ce zalikal kitabu la rayba fi zalika suna ne na isara ana amfani da shi don nuna abin da yake ne a ce zalika abin da ke kusa sai a ce haza amma da ne suka ce zalika waɗansu daga cikin salaf suka ce zalika daidai yake da haza ai ana nufin hazal kitab wannan littafi la raiba fihi babu kokonto a cikin sa cewa daga wajen Allah ne wudan lil muttaqin kuma kiriya ne fi ga waɗanda suke masu takwa waɗansu malaman kuma suka ce a'a zalika yana nan a matsayin sa zalika kitab wancan littafi da kuke bi da gani amma an ce masa wantan. saboda yana sama yana kololuwa wajen abin da ya kunsa na ma'anoni da fasaha da balaga da daddaɗan bayani ya kera kowane littafi yana saman kowane littafi da haka ba za ka ce haza ba ka mai da shi kusa sai dai ka ce zalika da hisan kololuwa zalika kitab littafin tun da kuke hangowa daga nasar alkur'ani lari riba fi ko shakka babu cewa littafi ne daga wajen ubangiji hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu takawa shiriya ne ke alkur'ani ga masu takawa lafazin shiriya yana daukan ma'ana guda biyu shiriya tana zuwa da ma'anar bayani bayyana wa mutum abu ko ya dauka ko ya dauka ma'ana ta biyu shiriya tana zuwa da ma'anar datarwa Allah ya datar da kai ya maka gamdakatar ya maka tawfiqi a faɗa ma gaskiya ka karba ba tare da duba da waye ya faɗi gaskiyar ba dan adawa ne ko ba dan adawa ba dan garin ku ko ba dan garin ku ba dan gurku ne ko ba dan gurku ba a faɗa ma gaskiya a jika ɗauka to wannan shi ne gam da wannan shirya tana zuwa da wannan ma'anar bayani kadai baya zama shirya sai in mutum ya samu tawfiki na ubangiji da haka Allah ce wa amma samudu fa hadainahu. amma fastahabbu al'ama ala al-huda fa akhadhatuhum sa'iqatu al-'adhab al-hun bima kanu yaksubun saboda haka ga anan gurin hadainahu mun shiryar da su ma'ana mun yi musu bayani na hanya dalla dalla daki daki Allah mai girma siriya ne shi ta fuskar bayani wa nazzalna alaykum kitaba tibyana li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin sannan alqur'ani kuma siriya ne shi ta tawfiqi lil muttaqina ga mummunai ga waɗanda suke masu takawa an fahimta ko da haka Allah ya kul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa shi alqur'ani game da waɗanda suka yi imani siriya ne kuma shifa wato waraka ne سوى لنا المتقين الذين يؤمنون بالغيب سوى لنا في إيماني لغيب لفظ الغيب هنا أبن دبا أكيد تتكسى تتعي لك تكون كفو في بلادية باكا جنسة إيدو باكا جنسة إيدو باكا جنسة باكا تندنة تهيني خلقك باكا شاكرسة تهيني خلقك سننقوا باكا إيه تقع في لها النك جنسة يا ذا مغيب دو أبن ديك وأمني يا ذا مغيب da ido ba ka ganin sa ballantana ka yi bayanin launin su fari ne ko baki ne ko ja ne ko wankan tarwaɗa ne ba ka jin sautin ba ka jin ƙanshin sa ko warin sa ba ka ɗanɗanar sa da hannu ka ji tafi ne ko zaki ne ba ka iya lalibawa da hannu ka taɓa to ya zama mai gaibu to mummune sun yi imani da gaibu lafazin alghaib suka ce asalin sa alghaib ne daga gaba ya gaibu gaiban alghaib ne wato akan kawo alghaib ana nufin ghaib wato a madadin ismul fa'il sai a kawo mazdar dan ai tawkidin ma'ana yu'minuna bil ghaib kamar yadda az-zawr ana nufin zahir wa inna li zawrika alayka hakkan kamar yadda mazalla ba ta cikin ismul fa'il az-zahir kenan mazdar allazina yu'minuna bil ghaib to ana abinda ake nufi da al-ghaib ubangiji subhanahu wa ta'ala mummune sun yi imani da shi ba tare da sun gani haka wuta haka aljanna haka mala'iku haka sauran al'amuran da suke ba ma iya riskar su ta ɗaya daga cikin waɗannan kafofi da na bayani sun zama mana gaibu amma da Allah ya ba mu labarin samuwar su ko manzon Allah ya ba mu labarin samuwar su sai muka yadda akwai su to shine allazina min bil ghaibi wa yuqimuna salata kuma suke tsayar da sallah wa anan gurin shine waɗansu malamai suke cewa cikin duk alqur'ani ba inda Allah yake cewa mutane suna sallah sai dai ke suna tsayar da sallah بعضهم ان ده يتي يصلى سيدي يتي يستير ده صلى اقيم الصلاة لدلوك يتلق الى ذكت المشي واقيم الصلاة طرفع النهار وظلق من الليل واقيم الصلاة واقف الزكاة والك ومراكيين الذين من الغيب يقيمون الصلاة والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله والله ذكر سعيد وكان اقامة الصلاة دومين صلى كحيث ba shi ake bukata ba a tsayar da sallah ake bukata tsayar da sallah ku kasar rukunanta ka san sharuɗanta ka san abin da sallah ke cika da shi abin da sallah ba ta cika in an rasa abin da take gyaruwa da shi abin da take tsafi da duk ka san wannan shine iqamatu salah ka yi ka a lokacin da ka yi Ya ce in ka ji an ce almusallina yace to ba a maganar mummune kenan fa wailul lil musallina allazina hum an salatihim sahuna amma mummune sai da ce yuqimuna salata ko a aqamu salata ko kaza ko kaza ko kaza dole sai da ku ikama din الذين من الغيب يقيمون ومن ما رزقناهم ينفقون كما سنة تيروا لدى أبين لنك أرزق تاسد وتعلم تيروا ودن ثم لم تكفي تيروا تواجبي ودن تكفي آه تيروا تنافلة ودن تكفي لفظ يأكل تيروا تواجبي يأكل تنافلة زكاة تنافلة زكاة تنافلة تتاكل والذين يؤمنون بما أنزل إليك هم سنة وطن سكي إيمان دا أبين دا أكا سوكر غريكا وما أنزل من قبلك هم سكي إيمان دا أبين دا أكا سوكر تنكا تنكا وبالآخرة هم يوقنون هم دنجل دا لاهرة سنية إيني سنة دا تبت سوى لاهرة دا abinda aka saukar ga manzon Allah shine alqur'ani abinda aka saukar kafin ka sauran littafi at-taura al-injila zabura da sauran wa bil akhirah lafazin al-akhirah bi kamar muannas ne na akhir wanda shine ziddal awwal abinda ba na farko ba sai kuma masa al-akhir to shi ne suka ce al-akhira anan gurin na asli al-man'ut an shafi shine ad-darul akhira dan Allah ce tilka ad-darul akhira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akhiratu lil muttaqin da haka ilayhi wa ma أنزل min qablik wa bil akhirati وفي الآخرة هم أي وبالدار akhirati hum يؤمنون amma sai aka shafe addar anan dan ka je can ka aro ta cikin sunan qasas tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin kuma da ibnu malik yace wa ma min al man'uti wan na'ati ukil yajuzu hasbuhu وفي الناس يقل ذات لك النظم ما هذا كده الجهد التبالغ وفي الناس يقل وما من الملقوت والناس وكل يجوز عصفه وفي الناس يقل وفي da ده منقوت دون ده أكا هنكلتشي in dai mai hankali zai iya hararo shi ba sai rubutu ya rubuta shi ba sai a kyale shi in ka zo da rabi sai ka kaddara wa bil akhir yukulu ulaika ala hukum rabbih irin waɗannan su ke kan shirya daga wajen ubangiji wa ulaika humul muflihun irin waɗannan su ne kuma waɗanda suke masu rabota Allah sa mu cikin lafadin alfala samun abin da kake so gujewa abin da kake jin tsoro shine alfala almuflihun waɗanda za su dace da abin da suke so su gujewa kuma abin da suke jin tsoro ne same su abin da duk mummune suke so ko shine aljanna abin da suke jin tsoro kuma shine wuta ya Allah ka shigar da mu aljannar ka ka tsayar da mu daga wutar ka ina ganin Allah ya kamata mu dakata tun da yau fara ne abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana